Hanyar adalci Darasi na talatin da biyar Abinci cikin hamada Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga yadda Allah ya ceci mutanen Isra'ila daga hannun Fir'auna da sojojinsa, sa'ad da Isra'ilawa suka kai gaɓar jan teku, bai yi su tsira daga rundunar Fir'auna ba. amma mun ga yadda Allah ya raba ruwan teku domin su, sai sun haye a busasshiyar ƙasa a tsakiyar teku, amma sa'ad da sojojin Fir'auna sun nemi su haye, sai ruwa ya ci su, kenan a wancan rana Ubangiji Allah ya ceci Isra'ila daga hannun mutanen Masar, kuma sun ga ƙarfin ikon Ubangiji, sai sun ji tsoronsa. sun raira masa waƙa cewa, Zan raira waƙa ga Ubangiji, gama ya ɗaukaka ƙwarai ya kuma zama cetona. Muna nazari cikin littafin fitowa, Isra'ila suna cikin hamada tsakanin Masar da Kana'ana, Kana'ana ita ce ƙasa wadda Allah ya alkawalta zai ba kakansu Ibrahim da zuriyarsa, ta zama mallakarsu. Yau za mu ga yadda Allah ya ciyar da Isra'ila cikin hamada, littattafai sun nuna mana yadda Allah yana tafiya a gabansu cikin babban girgije da rana, da halshen wuta da dare, abin da ya tabbata da Allah bai musu jagora ba, da sai su hallaka a hamada. Bari mu yi ƙoƙari mu kwatanta a zuci irin halin da Isra'ila suna ciki, sun kasance wani ƙaton taron mutane, sun ninka jama'ar Niyame sau biyu, wato sama da mutum miliyan biyu, suna tafiya a tsakiyar hamada, inda babu ruwa, babu abinci, mutane tinjim suna tafiyar ƙasa, sai rairai da wasu itatuwa masu aya Yaya kabilun Isra'ila za su rayu, wa ya iya cetonsu daga hatsarin yunwa da ƙishirwa? Ta ina ne ɗimbin mutane haka da dukan gargunansu za su sami ruwa da abinci su rayu a jeji? Ko sun iya cir da kansu? A'a, in haka ne, wane ne ya iya cir da su? Amsa, Allah kaɗai ya iya cir da su. ko su Isra'ila sun dogara ga Allah, ko kuwa hankalinsu ya ƙi kwantawa saboda matsalar abinci da ruwan sha, da ya kamata a halin yanzu mutanen Isra'ila suna dogara ga Ubangiji Allah, Allah ya yi musu manyan ayyuka da yawa, ya ’yantar da su daga bauta ta hanyar annoba goma, ya ceci ’ya'yan farinsu daga mutuwa ta hanyar jinin ɗan rago, ya buɗe musu hanya busasshiya a tsakiyar teku, yanzu yana bi da su cikin girgije, zai maido su ƙasar Kan'ana, yadda ya alkawarta ma kakansu Ibrahim da daɗewa. Mi kun gani, ko mutanen Isra'ila sun dogara ga Allahnsu? ko sun gazganta Allah zai riƙe alkawarinsa? Yanzu bari mu koma wurin littattafai mu gano amsa ga tambayan nan. Muna karatu cikin attaura ta Musa, littafin fitowa Sura goma sha shidda, littafi ya ce, Taron jama'ar Isra'ila suka tashi daga Elim, suka shiga jejin Sin wanda ke tsakanin Elim da Sinai. a rana ta goma sha biyar ga watan biyu bayan fitowarsu daga ƙasar Masar. Sai dukan taron jama'ar Isra'ila suka yi wa Musa da Haruna gunaguni cikin jeji suka ce masu, Da ma mun mutu ta ikon Ubangiji a Masar, lokacin da muka zauna a kusa da tukanen nama, muka ci abinci muka ƙoshi, ga shi kun fito da mu zuwa cikin jeji don ku kashe dukan wannan taron da yunwa. To, ko kabilun Isra'ila sun dogara ga Allah? A'a, ba su yi ba, suna yi masa da annabinsa Musa gunaguni. Yanzu ku saurari amsar da Allah ya yi musu. Bisa ga hituwa Sura ta goma sha shidda Ubangiji kuwa ya yi magana da Musa ya ce, Na ji gunagunin Isra'ila, amma ka faɗa musu cewa, A tsakanin faɗuwar rana da almuru za ku ci nama, da safe za ku kuma ƙoshi da abinci, sa'an nan za ku sani, Ni Ubangiji Allahnku ne, Ubangiji ko ya ce wa Musa, Gashi zan sauko muku da abinci daga sama, a kowace rana jama'a za su fita su tattara abin da zai ishe su a yi ne, da haka zan gwada su ko za su kiyaye maganata ko babu. Da maraice, makware suka zo suka rufe zangon, da safe kuma raɓa ta kewaye zangon, sa'ad da raɓar ta kaɗe, sai ga wani abu tsaki-tsaki mai laushi, fari kamar hazo a ƙasar. Sa'ad da Isra'ila suka gan shi, suka ce wa junansu, Manna, wato, micece wannan, gama ba su san irinta ba, Musa ko ya ce masu, Wannan ita ce abincin da Ubangiji ya ba ku ku ci, Isra'ila kuwa suka sa wa wannan abinci suna manna, manna wata irin tsaba ce, kamar farin riɗi, ɗanɗananta kuwa kamar waina ce da aka yi da zuma. shi ne yadda Allah ya ciyar da kabilun Isra'ila cikin jeji har ran da suka zo ƙasar Kana'ana, ko kun ji inda abincin nan ya fito? Ya fito daga sama, ya fito daga Allah, ko su Isra'ilawa sun cancanci abincin da Allah ya sauko musu, a'a, ba su cancanci komai ba sai dai hukuncin Allah, saboda rashin imaninsu da rashin godiyarsu. albarkacin alherin Allah kaɗai ne da ba su mutu da yunwa cikin hamada Yanzu bari mu ci gaba da karatunmu, mu ga abin da ya faru wata sa'a kuma, wato, sa'an da Isra'ilawa suka rasa ruwan sha, muna karatu a Sura ta goma sha bakwai, littafi ya ce, Dukan taron jama'ar Isra'ila suka tashi, suna tafiya daga zango zuwa zango, bisa ga umarnin Ubangiji, suka yi zango a Refidim, amma ba ruwan da jama'a za su sha. Domin haka, jama'a suka zargi Musa suka ce, Ba mu ruwa mu sha, Musa ya amsa musu ya ce, Don mi kuke zagina, don mi kuke gwada Ubangiji? Amma jama'a suna fama da ƙishirwa suka yi wa Musa gunaguni, suka ce, Don me ka fito da mu daga Masar, ashe, don ka kashe mu ne, da mu da ’ya'yanmu da dabbobinmu da ƙishi? Sai Musa ya roƙo ga Ubangiji ya ce, mi zan yi wa jama'an nan, ga shi saura kaɗan su jajjefe ni da duwatsu. Ubangiji ko ya ce wa Musa, ɗauki waɗansu dattawa daga cikin jama'ar Isra'ila, ka wuce a gaban jama'ar, ka kuma ɗauki sandanka, wadda ka bugi Nil da shi, ka tafi, zan tsaya a dutsen Horeb can a gabanka, za ka bugi dutsen, ruwa kuwa zai fito domin jama'a su sha. Musa kuma ya haka na a gaban dattawan Isra'ila. sai ga shi ruwa mai yawa ya ɓullo daga dutse, ya gudana zuwa hamada, dukan mutane da garkunansu sun sha. Bari mu dakata a nan, mu yi tunani a kan labarin da muka karanta yau, bayan dukan ayyukan da Allah ya aikata domin Isra'ilawa, ko sun gazganta da shi, ko zukatansu sun cika da yabo da godiya. saboda dukan abubuwan da ya yi musu? A'a, ba su dogara ga Allah ba, maimakon wannan sai sun yi jini ne, sun zargi Allah wanda ya riga ya cece su daga mayan hatsarori da yawa. Me Allah ya yi, cikin hankurinsa da alherinsa, Ubangiji Allah ya ba su abinci da ruwan sha a cikin hamada, ko jama'ar Isra'ila sun cancanci aikin kirki daga wurin Allah? A'a, kawai sun cancanci hukuncin Allah. Me sa Allah ya bayyana musu nagartarsa? Domin Allah ne mai aminci mai jinƙai, shi ne Allah amintacce mai rahama, ta dalilin tausayinsa ya tanada dama Isra'ila abinci da ruwan sha, ko da shike su butulu ne masu zunubi, da a ce ceto daga yunwa da ƙishirwa ya danganta ga nagartar mutanen nan da kansu ne, da lalle Allah ya bar su su mutu cikin hamada. Kuma sai mun gane, Allah bai tsare su saboda jinƙansa kawai ba, amma kuma domin ya riƙe alkawarinsa, Allah mai aminci yana riƙon dukan alkawaransa. ya wani babban alkawali game da al'ummar Isra'ila, yadda an riga an koya mana, Allah ya alkawalta zai albarkaci dukan kabilan duniya ta wurin al'ummar Isra'ila, domin ta wurinsu ne annabawa da littattafai masu tsarki da mai ceton duniya za su fito. Hakika, Allah amintacce ne cike da tausayi, shi Allahn gaskiya ne da Allahn ƙauna. Lalle kabilun Isra'ila ba su isa ƙaunar Allah ba, amma ko da shike sun yi ma Allah rashin biyayya sun zarge shi, duk da haka Allah ya tabbatar da amincinsa da ƙaunarsa ya ba su abinci daga sama. Wataƙila wani yana tambaya, menene amfanin labarun Isra'ila a gare mu yau? maganar Allah ta ce, Waɗannan abubuwa da suka faru da su misali ne, an kuma rubuta su domin a yi mana galgadi, mu da ƙarshen zamani ya same mu, bisa ga kurintiya ta fari Sura goma aya sha ɗaya. Kamar yadda Allah ya ceci ’ya'yan Isra'ila daga ikon hamada, kamar haka kuma Allah yana son ya ceci kowane ɗan adam daga ikon zunubi. ina tambaya, me ya kamata Isra'ila su yi don kada su hallaka a cikin hamada? Amsa ita ce, Kawai sai su tattara su ci abincin da Allah ya sabko daga sama, daga ina ne ceton su ya fito, ko ya samu ta hanyar dabarun kansu, a'a, ceton su ya zo daga Allah, ba su da iko su ceci kansu daga yunwa da mutuwa ba, ba su iya komai ba sai dai su tattara su ci abincin da Allah ya sauko musu. Littafi mai tsarki ya nuna mana, mu duka masu zunubi ne, daidai da su mutanen Isra'ila, ba mu da dabara mu ceci kanmu ko ɗaya, ba mu da ikon ceton kanmu ko daga mutuwa ko hukunci mai adalci na Allah, yalla ba mu tafiya cikin wata busasshiyar hamada ba. yadda su Isra'ilawa sun yi, amma inuwar mutuwa tana nan a bisanmu kamar yadda ta zauna a bisansu. Maganar Ubangiji a fili take, duk wanda ya ƙi karɓar hanyar ceton da Allah ya tanada zai mutu cikin zunubansa, zai faɗi zuwa cikin madawamiyar wutar jahannama. Zancen nan ba da daɗin ji mu mutu cikin zunubi, a yanka mana hukunci, mu faɗi zuwa cikin gidan wuta. Ai, waɗannan sun zama a zaman masihu, duk da haka akwai labari mai daɗi, ba dole ba ne wani ya mutu saboda zunubinsa, kamar yadda Allah ya ba Isra'ilawa abinci don su rayu, kada yunwa ta kashe su cikin hamada, haka kuma Allah yana ba mu abinci domin mu sami albarka a rayuwan nan mu kuma rayu har abada a lahira. Menene wannan abinci mai ba da rai madawami ko muna sayan wani abinci a kasuwa wanda zai ba mu iko mu rayu har abada a gaban Allah? A'a, babu irinsa a kasuwa, to, a ina ne ake samunsa? kuma menene wannan abinci mai ba da rai madawwami? Abokai, ya kamata ku sani, kamar shekara dubu da ɗari biyar bayan da Isra'ila sun ci manna abinci daga sama a cikin jeji, sai Allah ya sauko da mai fansa, mai ceton duniya, shi ne abincin da Allah ya tanada domin ceton mutanen duniya daga ikon zunubi da mutuwa, da hukunci, da gidan wuta. Bari mu saurari abin da mai fansa da kansa ya ce sa'ad da yana nan duniya, mu yi tunani sosai, ya ce, Hakika ina gaya muku, duk wanda ya ba da gaskiya yana da rai na har abada, ni ne abinci mai ba da rai, kakannin kakanninku sun ci manna a daji, amma duk da haka suka mutu, amma ga abinci mai sabkowa daga sama, duk wanda ya ci wannan abinci ba zai mutu ba, ni ne abincin rai da ya sabko daga sama, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gazganta da ni kuma ba zai taɓa jin ishin ruwa ba. Bishara Yohana Sura shida aya arba'in da bakwai zuwa hamsin da ɗaya da kuma aya ta talatin da biyar. Abokai na ƙwarai, ya kamata mu tsaya a nan yau, darasi mai zuwa, ’yan Allah ya yarda za mu fara nazarin yadda Allah ya ba Isra'ila dokoki goma. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani a kan shaidar mai fansa cewa ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gazganta da ni kuma ba zai taɓa jin ishin ruwa ba. Yohana Bishara Sura shida aya talatin da biyar Allah ya taimake mu, amin.